الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أديب المني نعم بسم إيه. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن لذاته الحسن لذاته ma rawahu adlun khaffa Shi ne hadisin da adili ya ruwaito wanda haddashi ya zama kadan muttasil sanad wanda yake isnadin shi muttasil غير معل ولا شاذ ba mai illa ba kuma ba shaz ba adili ya ruwaito wanda yana da hadda amma haddan nan ba irin haddan nan wanda yake mai ƙarfi sosai ba yana da hadda matsakaici shi ba mai raunin hadda ba ba kuma mai karfin hadda ba an gane yanzu kuma wato ba shi da illa ba sha ba na'am wa jami'un li da sahih shi ya tattaro sharuɗa na hadisi sahihul li zati ka san sahihul li zati shi ma ma rawahu adlun ne amma tamma zabduhu tamma zabduhu mutazil sanad ghayru mu'allin wala shaz an gane to bambanci shi da hasan shine ne kaf kawai shine fa huwa jami'un li shuruti sahih li zati shi ya tattaro sharuda na sahihul li zati tabta kafa fi ba'dhi ruwati sai dai hadda ya dan yi sauki a sashe daga cikin masu sa kenan ba sai lalle ya zama duka ba ko da a cikin masu ruwaya an samu mutum ɗaya ne kawai wanda haddace ya zama khaffa to wannan ya zama to hasan li zati shariku sahih aidan eh, fil ihtijaj bi kuma yayi musharaka yayi tarayya da sahihi a wajen kafa hujja da shi yanda ake kafa hujja da sahihi haka nan ana kafa hujja da hasan wal hasanu ala maratibu mislu sahih shi hasan yana kan martabobi da yawa hmm. misalin sahihi yanda sahihi ke da martabobi da yawa shi ma zalika hasan yana da martabobi da yawa al-hafiz az-zahabi al-hafiz az-zahabi hmm. rahimahullah ya ce على مراتب الحسن حديث فهد بن الحكيم العبيد wato mafi daukakan martaba na hasan wato na kololuwa martaba na kololuwa na hadithi hasan shine hadisin fahad bin hakim hmm. an abiyi an jaddi idan ka ga wannan hadisin to ka san hadisin isnaduhu hasan بعض بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده ده حديث الأمر بن شعيب عن أبيه عن جده في شما ونن حديثي ليه آه، حصل لغيره نعم حصل لذاته حصل لذاته نعم الصحيح لغيره الصحيح لغيره نعم هو الحسن لذاته حديث صحيح لغيره shine alhasan li zatihi idza ta'addada turquhu idan hanyoyinsa suka yawa aka samu hadisi ya zo hasan li zatihi ne hasan li sai ya zo ta hanyoyi da yawa hasan li bi plus hasan li zatihi an gani ko hasan li zatihi plus hasan li zatihi plus hasan li zatihi in dai hasan li ya zo ta hanyoyi da yawa to wa'annan hanyoyin sun ƙara ma hadisin ƙarfi sun daga shi daga alhassan sun daga shi daga alhassan da za ta yi zuwa ga asahihul ligairi yanzu hadisin ya zama sahihul gairi mai ma'anar sahihul gairi wato ya inganta ta hanyar wasu da ba don wasu ba da hadisin ne shi hasan da ba don wasu ba an da hadisin ya zama hasan asalin hadisin hasan ne to amma da hasan din ya yawaita hasan din ya zo ta hanyoyi da yawa sai hadisin ya zama to sahihul ligairi wato ingantacce saboda goyon bayan wasu ingantacce saboda samun goyon bayan wasu kenan da ba dan ya samu goyon bayan wasu ba da ba zai zama to ingantacce ba zai zama to hasan ne shi وبذلك يقوي ويرتفع عن درجة وبذلك يقوى ويرتفع عن درجة الحسن da wannan ne hadisin ke ƙara ƙarfi kuma ya daga daga darajar hasan e eh, ya daga daga darajar hasan ya koma zuwa ga darajar sahihi lakin la li zatihi sai dai ba sahihu li zatihi ba bal sahihu li ghairihi a gari ana kiran shi sahihu li ya inganta saboda goyon bayan wasu da wa'annan ba su zo ba da ba zai zama sahihi ba da zai zama to hasan ne shi misali an gani kamar yadda misali mace mace mai rauni ce ita kadai ba ka yi shaida ko? to amma in ta samu goyon bayan wani sai ta daga daga ainihin ita daga da'ibi ne ita zuwa mai zuwa hassan ita da'ibi ya ce amma ta samu goyon bayan wani sai ta daga wasan shaidun shahidai ne ne ko. fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani kaga in babu asali ana samun shaidu biyu ne shaidu biyu su ake amsa shaidu biyu adilai idan ba a samu shaidu biyu ba sai a samu rajulun wa imra'atani sai a samu namiji da mata biyu an ta zilla iya dahu ma fata ta kira iya dahu mai ukura an gane wani ku kaga a kenan a nan wajen wannan shi da kyakkyawan misali wannan ya karfafa wannan sai ya daga shi ya sa ya ƙara ƙarfi an bai ta'ayi na'am wayar tafi an darajar hasan ila darajar sahih sai ya daga daga darajar hasan zuwa ga darajar sahihi lakin la li zatihi sai dai ba sahihu li zatihi ba ana cewa sahihu ne li gairi hmm. sahihu li Ligairi. na'am Misalin zalika misalin wannan حديث محمد بن عمرو بن علقمة حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أبي سلمة daga abi huraira radiyallahu anhu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ala ummati da ba dan karanta kura al'ummata al'umma ta ba da na umurce su da aswaki a wajen kowane sallah kaga wannan hadisin qala tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya ce wa hadisu ba'da an akhraj al-hadith bayan ya fitar da hadisin sai ce hadisu abi huraira li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin yace hadisin abi huraira din nan ya inganta ne an gane saboda ainihin ya an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba fa li'annahu qad ruwiya min ghairi wajhin domin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba an ruwaito shi ta fuskoki da yawa an gani nan yana nufin hadisin hadisin muhammadu bin amr bin alkama an abi salama an abi hulaira radiyallahu an an gani wannan ku wannan hadisin ya inganta ne ba don wani abu ba saboda an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba da a ce ta wannan fuska ne kawai inganta da hadisin ya zama hasan saboda rijal din da suka ruwaito shi daga cikin tabi'ai an gane da kuma tabi tabi wato wato wajen maganar karfin hadda ne hajjan suna da hadda amma ba hadda mai karfi ba a fahimta akwai bambanci tsakanin karfin hadda da raunin hadda akwai wanda haddan shi yana da sauki akwai wanda haddan shi yana da rauni mai raunin hadda hadisin da ibi ne mai raunin hadda hadisin da ibi ne mai saukin hadda shi ne wanda hadda shi matsakaici hadisin shi hasan ne to in hadisi ya zama hasan sai kuma ya samu goyon bayan wasu hadisai irin shi an gani hasan ya samu goyon bayan wasu hadisai kuma hasan sai hadisin ya daga daga hasan ya koma sahihul ligairi na'am haka wannan kenan wal yu'lam anna at-tamthila laysa li mutlaq al-hadith lallai buga misali a nan ba wai ga shi kan hadisin kawai mutlak ba kada ka ɗauka kada tunanin ka ya ɗauka cewa duk sanda ka ga hadisin laula an ashu ala ummati sai ka ɗauka kawai hadisin asalin shi hasan ne ya samu goyon baya a'a ba wai dan shi kan hadisin nan saki ba kaidi ba bal bal bi khairi kaunihi min riwayat muhammad bin amr a'a dan kaidin kasancewan shi daga ruwayan Muhammad bin Amr wannan ruwaya na Muhammad bin Amr shi Muhammad bin Amr din shine hadisin kafa zabdu kafa zabdu an gano wannan ko to shine hadisin laula an ashuka ala ummati da ya zo ta hanyar Muhammad bin Amr shine Hassan Hassan Lizati idan ya samu goyon bayan hadisi irin shi Hassan Lizati sai ya yi mai sai ya koma sahihul ne da gairihi sai ya inji bari wa illa in ko ba haka ba eh, in ba hadisin da ya zo ta ruwayan a ta ruwayan Muhammad bin Hassan ba fal hadis da wahu shekari hadisin Bukhari da Musulun sun wuce shi ba ta hanyar ba hmm. to wanda hanyar hanyar Bukhari da Musulun, kowanne daga cikin ya inganta shi hanyar Bukhari da Musulun, Hassan sayi wulle zafi. hanyar Bukhari da Musulun. ya zo ta hanyoyi guda biyu ko kowane hanya ya dogara da Ba baya bukatan goyon bayan wani kafin ya zama sahihi kun gane wannan ko kada wani ya tambaye ka shi aka rabaka Allah hadisin laula ana shuka ala ummati wai menene shi sai ka ce da ruwayan wa a ai sai ka ce da ruwayan muhammadu bin Amr mana in dai wanda Muhammadu bin Amr ya ruwaito ne hadisin shi hasan ne amma in muka hada da ruwayar da bukari ya ruwaito da waye aka hada da ruwayar bukari da mutum aka manna mu wancan kaga hmm. ingancin ma ya kai ta ha hmm. sai da hadisin bukari da musulun su karan kansu kowanne ya dogara da kai wajen inganci hmm. sai kuma hada da hadisin muhammad bin amur kaga shi kenan ina ba ta gani irin wannan nasira da hadisin da ke cewa la wudu aliman lam yazkuru man lahi alayhi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah gare shi ba wannan hadisi Imam Muhammad ya za'a shi cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah gare shi ba hadisin bai inganta ba an gane wannan ku to sai ya to hadisin a aka ce sai ibn abi shayba yace wannan hadisin ruwaya min gairi wajhin an ruwaito shi ba ta fuska ɗaya ba ta fuska biyu ba ya zo ta fuskoki da yawa wasu fuskoki wasu fuska da ifi wani fuska hasan da abin da ya kama da wannan to kuma wannan raunin raunin na shi na wannan ba rauni ba ne da karfi rauni ne wanda in ya samu shawahi zai daga to shi ne ibina abi ba ke cewa sabata lana annan ya qalahu hmm. ya tabbata gare mu lallai annabi ya faɗi wannan magana saboda hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa wanda wannan hanyoyi ya ɗaga shi kun gane wannan ko kenan da ifi idan ya zo wanda raunin shi ba mai tsanani ba ne sai ya samu wani da ifi ɗan uwansa wanda raunin shi ba mai tsanani ba ne ko ya samu hasan yana ɗaga shi daga da ifi ya koma mai alhassan limi alhassan ligairi ya koma hassan ligairi to wannan hassan ligairi ne din an gani malamai da dawo da ce hadisin hasan dai ligairi saboda haka to hadisin yin yin ainihin basmala yayin alwala in mutum zai yi alwala dole ne ya yi basmala in baka yi basmala ba alwalanka bai yi ba kun fahimci wannan aiki to sai ma aka samu wata ruwaya wanda nasiru zai albani ya ga ruwayar a cikin sahih bukhari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yaki wato an nemi ruwan ruwan da za a yi alwala da ruwan sha duk ba samu ba sai manzan Allah ya ce a kawo ƙwarya a kawo ƙwarya sai annabi ya addu'a sai annabi ya haka kawai sai ga ruwa na ta kukulwa daga yatsansa sai annabi ce tawadda'u bismillah tawadda'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah kenan za ka yi alwala da kake yi in za ka yi alwala ka ce bismillah ba bismillah rahmanu rahim ba bismillah to yanzu wannan hadisin kadai na dauke shi na ce in za ka yi alwala annabi ya bada umarni ta wadda u bismillah yaya hadisin ya, hadisin ne shi sahihun ligari sahihun lizati to idan wannan hadisin ana so a taimaki wancan hadisin سياقة تونا مجد حديث بكاري حصل لغيري يا أخي هذا كده زيه اللي لذاتي يا يا زيه زيه اللي غيري تكون جميل فالباني زي إنجل تونا حديث دي نفس ملا يتي باب الولاة كتوم تكون من دي الولاة دي نفس ملا ما أنجان هنا بو نعم وقال ابن الصلاح ابن الصلاح يا تي عمر بن عمر بن علي كلمة من المشهورين بالسجن من المشهورين بالسجن muhammad bin amr bin alqama yana daga cikin wanda suka shahara da faɗin gaskiya mutum ne mai gaskiya sosai ga adalci lakinnahu lam yakun min ahli al-iskar sai dai shi bai kasance daga cikin ma'abota gogewa ma'abota kyautata hadda ba bai daga cikin ma'abota kyautata hadda hatta da da'afahu ba'du eh saboda haddar shi bai da karfi sosai bai da karfi haddar shi na nan jiya sai wani ya za a fashi ta bangaren mummunan haddar shi wasaqahu ba'dhum yusidu sai wani ya adaltar da shi saboda gaskiyar shi da kuma adalar shi mutum ne mai gaskiya da adala amma hadda shi bai da karfi hadisu hasan min hadisin shi hasan ne ta wannan bangaren duk mutumin da yake yana da raunin hadda amma kuma yana da gaskiya da adala idan ya ruwaito hadisi hadisin shi hasan ne ta wannan bangaren in ya samu goyon bayan sai zama sahihul Lijari. السيوء في ابن الغميس نعم ايه alwala bai yi ba في mutum دي بسم bai yi انه amma in mutum ya manta in ya tuna ko a tsakiya da zai kamar da imamu ahmad ya faɗa inganta a wajen malika sun ce hadisin bai inganta ba yin basmala su mustahabi ne su ka'idan malikiya idan ya zama to abu abu an neme shi tsakanin bai inganta ba amma raunin bai tsanani ba to ba za su wajarta sun ce hadisun sun ce yin basmala ya zama mustahabi an gani amma kaga irin hanyoyin da hadisun ya zo da yadda nasiru bin albani ya inganta hadisin بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من جمع وتحرير وقتل خصه مجلدا فليستفيد إيه أتى وجه يأتي كراتين ساتين دي يوجي وأول الجامع للصحابة هو البخاري وفي الإصابة farkon wanda ya tattaro sahabban manzan Allah dan ana so a san sahabban manzan Allah nawa ne su to farkon wanda ya wallafa littafi ya tattaro sahabban manzan Allah shine Imam Bukhari an ya tattaro a cikin littafinsa a tarih imamul bukari yana zaune littafi a tarih a nan ne ya tattaro sunayen sahabbai an gane ku da kuma littafin al-isaba shi isaba na ibni abdulbar a na wannan kai na ibn hajar al-asqalani shi ma ibn hajar al-asqalani ya wallafa littafi al-isaba to a cikin isaba din nan ya tattaro ainihin maganin sahabbai hafiz ibn hajar an gani wannan ku wato wannan littafi Iswaba, yana da mujalladi wajen takwas yana da mujalladi takwas kawai ya yi kokari ya tattaro sunayen sahabbai amma duk da wannan kokarin an ce ibn hajar ma abinda ya tattaro ya fi na imamul bukari amma kuma duk da haka akwai sahabban da ya bari da rubuta ba an gani Na. aksar min jam'i an ce ibn hajar huwa aksaru jam'a aksaru ha jam'a wa tahriran wa in kana tatarajum fihi muktasara cewa ibn eh, ibn hajar ya yawaita tattarowa amma kuma yana kawo tarihi takaitattun tarihi da kawowa an gane wannan ku al-isaba an gane ku ga na ainihin ibn hajar al-asqalani akwai littafin al-istiyab na ibn abdulbar shi ma ibn abdulbar al-maliki ya yi littafi al-istiyab shi ma ya yi iya kokarinsa an gane ya yi yawwa now asar min jami'in wata hanyar wato ya yawaita tattaro sahabbai da kuma ainihin tattacewa ya tattaro su kuma ya yi tahariri sosai adila khassuhu mujallada hakika imamu suyubi daga cikin aikin da ya ma wannan littafi ya ce hakika na yi sa a mujalladi daya ya yi talkisin wannan littafi na isaba ko na isaba na ibn ibn hajar an gane ya yi sa cikin mujalladi daya falyustafad Aje a fa'idantu da littafin aje a fa'idantu da littafin wahun ibakun ila hamsin irin wayannan malaman da a ce zamanin akwai irin wannan kwamfuta din nan da su ai da suwaye ya kuce ganin gudun mawan za su bayar kaga littafin mujallada mutum ya karanta shi daga farko har ƙarshe bayan ya karanta shi ya zo ya yi taharirin shi ya zo ya takaita shi ya mai da shi mujalladi ɗaya. ka san ba ƙaramin aiki yi ba yi samar abin da ake na summarizing da yi ka duba su ibn tabiya zamanin su ba kwamfuta ba ba ba kawai rubutun hannu ne kawai sai ga ibn tabiya ya rubuta lissafi mujalladi goma sha mujalladi ishirin mujalladi kaza yaya mu ga hanyoyin karatun ga kwamfutocin ga ai ga menene ga menene amma mai muke iya yi ba abin da muke iya yi an gane wannan ko daga wayan cewa mutanen Allah ya tanaje su ne musamman don su yi wa addini aiki eh wani kibakun su sahabbai mataki mataki ne da baka ne dan an ce mutum sahabi suna ya tara wasu sahabbai sun wasu sahabbai daraja hmm. an gane ko an ce sahabbai biyar ne suna da tsabaka biyar matakin farko mataki na biyu mataki na uku har zuwa mataki na biyar kai an ambaci ma goma akwai masu wasu habai wato suna da tsabaka goma goma sha biyu goma tare da biyu an gani kai da ma ƙari hmm. an ruwaito har da ƙari ma an ce suna da goma tare da biyu kai har da ma ƙari goma sha biyu har da ƙari ma tsabaka kowane malami ya yi iya nasa a kokari amma dai da yawa daga cikin malamai sun kawo tabaka biyar ne suka bashi waluna aslamu bi makka yalihim ashabu darin nadwa to tabaka na farko su wane ne sahabbai na tabaka na farko su ne wanda suka musulunta a makka sahabban da suka musulunta a makka su ne suke da daraja na kololuwa su ne as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to wa'annan da suka musulunta a maka su ne tabakan farko ba wanda ya kai su daraja su ma mataki mataki ne an gani akwai wanda ya fara musulunta akwai wanda ya biyo akwai wanda ya musulunta dab da za a yi hijira mu ashabu darin nadwa sannan wanda ke bin su su ne ashabu darin nadwa an gani su abota darin nadwa wato darin nadwa wannan wajen da aka zauna aka zauna dan a tattauna yaya za a yi da manzo sallallahu alaihi wasallam gida ne wanda dattawa wanda aka yarda da su suke zama idan al'amari ya taso a makka to lokacin da manzon Allah ya zo yana yin da'awa ya zama to sun bi hanyoyin da za su dakilar da shi sun gagara to ai sun zauna a darin naduwa to wanda suka rayu har zuwa wannan wannan darun naduwa din an gane wannan ku to su din nan sahabban da suka suke rayu dai wannan lokaci su ne tabaka na biyu ثم المهاجرون للحبشة ثم اثنان من سب إلى العقبة نعم ثم المهاجرون sannan sai wanda suka yi hijira wanda suka yi hijira hijiran farko zuwa ga habasha an gane wannan ku wanda suka yi hijiran farko zuwa ga habasha sannan kuma sai guda biyu summal muhajiru eh? ne habasha sa'annan wanda suka yi hijira zuwa habasha hijiran farko sannan kuma sai mutane sai isnatani unsur ilal akaba, sannan sai kala biyu mutane kala biyu da aka danganta zuwa ga aqaba akwai al aqaba al ula akwai al aqaba الثانية أغاني فالأول المهاجرين akwai akaba a kula akwai akaba a saniya dukkan su gaba ɗayan akaba ɗin nan mutane suna daga cikin ansuwar ne a gani wannan wannan akaba din kun san abin da ya faru a akaba mutanen akaba mutanen madina ne ina ganin sun fara zuwa wajen su bakwai suka zo suka kai ziyara makka sun ji labarin cewa manzan Allah ya bayyana kai da suka ji labarin manzan Allah ya bayyana ta bakin yahudawa yahudawa na ce musu idan fada ya hada yahudawa da mutanen madina sai yahudawa su ce ai annabi ya fi son bayyana kuma annabin nan za a haife shi a makka kuma zai yi hijira zuwa madina idan annabi ya bayyana za mu rungume shi ko mu ne za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku ko masu bautan gunki da su ahalin kitab ne mutanen su yahudawa za mu rungume shi mu taimaka masa a yaƙe ku to suna yawan ambaton wannan maganar to a lokacin da manzan Allah ya bayyana aka haife shi a makka sai suka ga kai yaya aka haife shi balarabe ne kuma ba ba yahudi ba ne shi to su a tunaninsu za a haife shi a makka amma iyayensa yahudawa ne sai su ga baba yahude bane balarabe ne ka ce ai ba zai yiwu Allah ya rasa wanda zai aiko ba sai balarabe to hasada da ƙiyayya sai ya hana su yin biyayya da a wannan abu sai kawai suka suka kiyar dan ce wannan annabin wannan wanda aka ce an haife shi a makka ba sha ya fara da'awa ba manzon Allah bane shi to su mutanen madina suna ji dama an gaya mun za a haife shi a makka kuma suna ganin an haife shi din suna ta sa ido suna ta sa ido suka ga gashi ya taso ya fara da'awa irin dai bayanin da yahuda suka yi musu shi ne sai kafar sai su mutanen madina da ce wannan shine annabin da yahudawa ke bamu labari kada mu yarda mutanen madina su a kuma kada mu yarda yahudawa su riga mu kada mu kuskura mu yarda yahudawa su riga mu nan take sai suka zo su kwamitin mutane bakwai suka zauna tare da manzan Allah cewa mun ji labarin mutanenka suna wulakanta ka mun ji labarin suna kafura ma wajen da'awa idan ba su baka dama a nan ba ka zo madina za mu baka mu za mu baka ranmu da jikinmu da dukiyarmu wajen ganin ka isar da sakon Allah to sun fara zuwa kwamitin mutane bakwai daga bayan sun zo su da yawa kuma sun zo su da yawa an gane wannan ko su nan mutane yan akaba wato akwai akaba ula akwai akaba asaniya duk sun zo a cikin akaba asaniya ne aka yanke hukunci cewa kawai manzan Allah ya tashi daga makar kowa madina kuma abin da zai baku mamaki a lokacin akwai abbas bai musulunta ba amma da shi aka zauna shi abbas da shi aka zauna tare da su abbas ya gaya mu mutanen madina in kun san in ya je madina za ku yi masa rukon su kai na kashi to ku bar wa mu banu hashin mulki shi mu banu hashin murya rike kayan mu su larabawa ko da addinin ku ya bambanta sai suka ce ba za a saba ka ba ka takuwa su suna bautan gunki amma ba sai za a taba muhammadu ba Hagari mu yana nan makka duk da yana shan wahala babu wanda yake kashe shi muna iya kokarin wajen bashi kariya in dai ku ba za ku iya za ku masa rukun da ba mai karfi ba to kawai ku bashi a nan mu za mu iya kokarin mu ka ce a'a mun yi alkawarin za mu ba da komai namu wajen ganin cewa ya isar da sako to shi ne manzan Allah fa shi ne aka zai suka sake shi banu hashim ya tafi an gani a nan wajen za mu ce banu hashim ya aljanna ne saboda sun yi kokari sun tsare mana manzo don kada a kashe shi kun kuna ji yan shi'a suna cewa ai ai su waye su waye su abu abu abu dalil sun musulunta dalilin su kenan suna ganin abu dalil ya yi kokari ya yi amfani da karfinsa da iya kokarinsa wajen ganin cewa ba a taɓa manzo Allah ba kuma saboda ana jin tsoron shi dole aka kyala manzo Allah amma bai musulunta ba ya ba duniya to wannan shi za yana da kyau ka san adabi na larabawa zuwa yi larabawa menene ɗabi'unsu suna da ɗabi'a na ƙabilanci mai ƙarfi in suna son ka to babu wanda yake taɓa ka ko da kuwa addinin ku ya bambanta to wannan kariyar da suka bashi ba sun bashi don addini bane sun bashi don kasancewar nasu ne to kuma yana daga cikin hikimar da ya sa Allah ya turo manzo cikin irin wayannan mutanen dan da ya zo cikin mutanen da ba sa irin wannan ta'azzubanci din da ko za su liƙa manzo Allah ne ya gama da shi tuntuni ina ba ta gano wannan eh? kamar da yahuda suke liƙa nasu to kun ga irin wannan su larabawa suna da wasu siffofi daban-daban wanda yasa Allah ya zaɓe su ya ba su ainihin manzo na ƙarshe na ƙarshen zamani an gano wannan ku na'am fa awwalul muhajiri eh, da baka muke da da ah, yau ana cikin an yi akabatul ula akabatul thaniya eh mun aifal farko wanda suka musulunta a makka hmm. sai na biyu wanda suka musulunta a lokacin darun naduwa sannan sai muhajirun mai habasha shine na uku summa isnatani sannan tabaka na biyu a sannan zai mutane biyu sai kaso guda biyu kaso guda biyu ka danganta zuwa ga akaba akaba guda biyu ne su akaba kaso ne guda biyu akwai akaba al'ula akwai akaba asaliya biyar ke a wani a ga wanda suka musulunta a makka a sabu darin naduwa masu hijira zuwa zuwa habasha sannan sai sai ainihin ashabul aqaba wayannan su biyu za ce su biyu ne ko za ce biyar ce nan na'am ba awalul muhajirina luke ba ai awo fa awalul muhajirina ba hmm. fa ahlu badr wa yaliman man garraba man garraba sannan sannan sai farko daga cikin muhajirun sai muhajirun na farko zuwa ga kuba an gane ko wato wanda suka yi jiran farko zuwa kuba kafin annabi ya shiga madina kafin annabi ya shiga madina eh. sannan sai mutanen badar mutanen da suka halarci yakin badar na wayali man garraba wa ya man garaba min ha? sannan wa'anda suka bakunce su bayan haka wanda suka bakunce su bayan haka sannan sai bai aka ridwan thumma ba da sulhi a gani wanda suka je bai aka ridwan sannan min da sulhin hajaru Sun man hajaru da sulhin sannan wanda suka yi hijira bayan sulhu da biya wanda suka yi hijira bayan sulhu hudaybiya ba da yin kwabai a man garraba tsaya man garraba min ba adiha nan za mu tsaya man garraba min ba adiha za mu tashi kwabai a ridwan na'am sannan a cikin littafin isaba aksara min jam'in wa ta'riri ma'anan ne aksara min jam'in wa ta'riri wa awwalul jami'i lis sahaba huwa al-bukhari farkon wanda ya tattaro maganar sahabbai shine Imamul al-Bukhari a cikin tarikh din shi sannan a cikin na Ibn aksara wa ya yawaita tattarowa da kuma tahariri tattacewa lakassuhu mujallada hakika nayi na nayi summarize din shi shi littafin al-isaba mujalladi daya a fa'idatu da shi su ɗabaƙa ɗabaƙa ne su su ainihin sahabbai an ce sahabbai kashi biyar ne ashrun an ambaci goma tare da biyu wasu ce biyar ne Wasan ce goma a hada da biyu sha biyu kenan kai wa za'idun usir kai an ruwaito ma ƙari da za'idun an ruwaito ƙari an ruwaito wanda suka ce ɗabakan sahabbai ya fi goma sha biyu wala awwaluna aslamu bi makka yalihimu ashabu zarin nadwa wato dabakan farko su ne wanda suka musulunta a makka sannan yalihimu wanda suke bin su su ne ashabu darin nadwa wanda suka musulunta lokacin darin naduwa sannan wanda suka yi hijira zuwa habasha unsur ila al hmm. sannan guda biyu ka danganta su zuwa ga akaba akaba guda biyu ne hmm. akwai akaba ula akwai akaba asaniya Saniya. sannan sai farkon muhajiruna zuwa ga uba wanda suka yi hijira zuwa ga uba sannan sai mutanen badar su ne wajen na bakwai ko hmm. wayali man garraba min ba'adiha ويجوز ذلك ملحة المدى النظر ابن حجر عني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والمسند حديثي مسند مرفوع الصحابي بسند غيره اتصال ايه حديثي مسند شيني wal musnad marfu'un sahabi shine hadisi marfu'i na sahabi hadisi marfu'i na sahabi cewa da yi marfu'i na sahabi banda marfu'i na tabi'i idan tabi'i ya daga hadisi zuwa ga manzan Allah ba a kiran shi musnad ya zama sahabi ne ya daga hadisi zuwa ga manzo kamar abubakar ya ce ƙala rasulullah ko umar ya ce ƙala rasulullah to hadisi ya zama mai musnad bi sanadin zahiruhu al-ittisal da sanadi kuma wanda zahirinsa muttasil ne shi ko da ainihin sahabi ya daga hadisi zuwa ga manzo amma ya zama da sanadi wanda yake munqati an gane ko kuma da sanadi wanda yake mursal to anan wajen ba a kiran shi musnad dole sai musnad ya zama marfu ko marfu ni kila marfu sahabi sannan kuma ya zama sanaduhu muttasil banda wata sanaduhu kadi bayan kalla adadu wato to idan adadin shi ya zama kadan in ma an yantahi ila annabi sallallahu alaihi wasallam eh muga abuka na kan shi shi aina huwa yawwa daga cewa dai wal musnad fi fi hadith hadha hadith musnad marfu'u sahabi bi sanadin zahiru ittisal fa qawli marfu'un kal jins wa qawli sahabi kal fasl yakhruju bihi ma rafa'ahu tabi'i abinda tabi'i ya daga shi ya fita fa innahu mursal aw man dunahu ko wanda ke kasa da tabi'i ya ya ruwaito shi zuwa ga annabi fa innahu mu'dal idan wanda yake kasa da kasa da sahabi kasa da tabi'i ne kaga an yanke an yanke an yanke sahabi an yanke tabi'i to an yanke mutane biyu ko fiye da biyu au zai zama uzar ko ya zama allah kaga duwayen nan gaba ɗaya da ifai ne a ga ƙauluhu zahirul ittisal zahiruhu al-ittisal yukhriju ma zahiruhu al-iqda ya fitar da abin da yake zahirin shi iqda wa yurfilu ma fihi al-ihtimal ya shigar da abin da a cikin shi akwai ihtimali wa ma yujadu fihi haqiqatul ittisal min babi aula abinda aka samu hakikanin ittisal gare shi shi yafi dacewa a kira shi musnad na'am na'am fa in qalla adadu to yanzu ya gama maganar musnad kenan hmm. to idan ya zamanto hadisi marfu'u sahabi bi sanadin zahiru wal ittisal sai zama adadin shi ba yawa hmm. adadin rijal din ba yawa haddathani malik annabi anabi umar hmm. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga adadin ba yawa ko ya zama adadin kaɗan ne fa in ma an yanta yi ilan nabi to in ma ya kai zuwa ga annabi shi adadin da aka rozo shi zuwa ga adadi kaɗan ya kai zuwa ga annabi a gani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to kaga ko kuma ya kai zuwa ga wani imami zai sifatin aliyya wato ya kai zuwa ga wani imam ma abocin siffa madaukaki kamar shuba a gani wato an kai zuwa ga wani imam ma'abocin siffa maɗaukaki kamar shuba shuba ta bibi ne shi fal'awwal al'ulu na farko ana kiran shi al'uluwul mutlak hmm. wanne ne uluwul mutlak wanda adadin shi kaɗan ne ya kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam adadin shi kaɗan ya kai zuwa ga manzon Allah ana kiran wannan uluwu ana kiran hadisi wannan ali su malaman hadisi ana son isnadi sun san samu ne kada ya zama rijal din sun yawa idan rijal suka zama kaɗan kuma ya zama mazajen masu ƙarfi ne wajen inganci da adala to hadisin yana samun daraja sosai domin an fi tunanin rashin kuskure an fi tunanin rashin kuskure ga mutane kaɗan fiye da mutane da yawa mutane suna ƙara yawa ana tunanin za a iya samun kuskure ko da yare kun gane wannan ko to malaman hadisi daga cikin kwarewarsa a cikin wannan ilimi suna mutunta hadisi ne wanda hadisi ne wanda hadisi guda daya wannan ya zo da mutane mazaje da yawa wannan ya zo da mazaje kaɗan kuma dukkan mazajen gaba ɗaya amintattu ne wanne ne ya fi ƙarfi wanda ya zo da mazaje kaɗan an gane wannan ku wannan wanda ya zo da mazaje kaɗan ana cewa isnaduhu ali ulu ke ke kiran wannan an gane to idan irin hadisin ya zo amma da mazaje da yawa ana kiran shi nuzul nazil to idan an samu karo tsakanin hadisan an gane an rasa yadda za a yi jam'i tsakanin hadisan sai a dubu wanne ne yake da isnadi ali sai a rinjayar da wanda yake da ulul isnad akan mai nuzul an fahimci wannan ku eh wasani annabi na biyu ana kiran shi ulul nasabi shine wanda yake ya kai zuwa gawa zuwa ga tabi, wani imam daga cikin a'imma kamar yadda aka ambaci shu'ba fal awwal al ulul mutlaq wa thani ulul nasabi wa fi al muwafaqa a cikinsa ana samun abin da ya kira muwafaka وهي الوصول إلى شيخ المصنفين ne ke ta hadisai ilimin hadisi ne tattaro da nan wannan sun ana karanta wannan to ashe ne ya kamata wancan littafin ne sun canza amma dai wannan da aka karanta don ga ya to ai yana bada fa'ida nan karanta abu shi an karanta wannan abu yana bada fa'ida saboda ya yi shi ne sosai وفيه موافقة كذا كذا وعليكم السلام نعم ونين ايه ايه shi wanda ya kai zuwa ga sahabi wanda ya kai zuwa ga شري annabi shine ainihin ulul mutlaq eh a أنا ka shi bayani sosai هو ما يقل العدد فيه إلى, إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه أكثر سيرا وقال أزمة فيه أزمة رقبة المتأخرين فيه حتى قلب ذلك على كثير منهم بحيث أهم الاشتغال بما هو أهم فيه ga bayani mai amfani sosai za a karanta su za a dawo insha Allah wannan shangi shangi a sharrin ainihin wannan nun zakin nazar shi da yi wannan ya ga abin ya yi summarizing da yawa sai shangi so dan magana layi ɗaya kaɗaya bayani shi sai ga cin abubuwa da yawa na farko na gari ok an karanta ka eh, eh na? game da alwala shi ke alwala alwala